أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين تبارك مدساكي حدوها دي دي وانا اللوكتي دمكي قباتا دكاراتو أتشكين سنن الترمذي كو جامع الترمذي كو الجامع الكبير سنن الترمذي wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin dhahara tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana ɗan shekara 70 daidai muna cikin abuwabul fitan ko kitabul fitan babban babi ko ƙaramin littafi na talatin da ɗaya a jerin manyan babuka ko ƙananan littattafai arba'in da shida da ke cikin wannan littafi na aljami'ul kabir ko jami'ul tirmidhi ko sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na hamsin hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da takwas yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na hamsin da ɗaya hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara da fatan Allah ya taimake mai ya sa mu dace. Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ya ce babu ma ja'a fil a'immatil mudhillin wa huwa al-babu al-wahid wal khamsun babi na hamsin da babi abin da ya zo cikin shugabanni masu batarwa za su yi amfani da matsayinsu sai su ringa batar da mutane ko waɗansu batattu kangararru karkatattu su ringa amfani da su saboda damar mulki da ke hannunsu su kuma su ringa zartar da wata manufa ta bata a cikin al'umma hadith rakam alfan mi'atani tis'un wa ishirun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da tara قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين kaɗai waɗanda nake ji wa al'umma ta tsoro su ne jagorori shugabannu masu ɓatarwa. Ƙala Sauban ya ce wa ƙala Rasulullah su sallam, Allah su ya ce, La ta zalu ta'ifatun min ummati alal haƙƙi zahiri, ba zai gushe ba wata ƙungiya daga cikin al'ummata suna ana taimaka musu da rinjayar da su akan gaskiya, la ya durruhum man zaluhun!" duk wanda ya kaskantar da su ba zai cutar da su ba hatta ya ati amrullah har al'amarin Allah ya zo shine buɗe ko kuma kiyama ta tashi wato ko da akwai shugabanni waɗanda suke batattu to kuma akwai waɗansu a wata al'umma wadda su kuma za su tsaya akan gaskiya har sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara ya rinjayar da su akan waɗancan batattun shugabanni waɗanda suke suka suke batattu kuma suke batarwa wahaza hadisin hadithun hasanun kuma wannan hadisi ne kyakkyawan gantacce sami'tu muhammad ibn isma'il yaqul naji muhammad imam al-bukhari yana cewa sami'tu ali ibn al-madini yaqul naji ali dan al yana cewa wa zakara hadha al sallallahu alaihi wasallam ya mutu wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al wata kungiya daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna tsaya kan gaskiya ana taimakon su a rinjayar da su a kan ƙarya har kiyama ta tashi faƙala ali sai ali ya ce hum ahlul hadis su ne malaman hadisi duk inda zamani ya kai da lalacewa ya kai da tambadewa mutane suka karkace suka bar Allah to malaman hadisi za su tsaya tsayuwar daka su ga cewa sun da su kan tafarki su ne ahlus sunna wal jama'a kenan in kaga dama ka ce yan izala an gane ko na'am wannan shine aiki a dawo da mutane su bi Allah su bi manzon Allah su yi sunna zalika anna al-islam huwa sunna wa anna sunnata hiya al-islam dan ba wani abu ne musulunci ba sunna ita ce musulunci to duk waɗanda wanda ya saba wa sunna to za su yi kokari su dawo da shi za su yi bakin jini za su samu damuwa za a yi fada da su za a kyare su za a ci mutuncin su za a gallaza musu za a kuntata musu babu abin da ba za a yi musu ba amma suna nan tsaye kan gaskiya babu ma ja a fil mahdi wa huwa al babu thani wal khamsun babi na 52 abin da yazo cikin sha'anin mahdi hadith rakam alfan mi'atan wa salasun hadisi mai lamba 2230 قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تذهب الدنيا hatta حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي دنيا بذات تفبا ta tashi ba har sai wani mutum ya zo ya mallaki larabawa daga dangin gidana sunansa zai yi daidai da sunana wa bilwabi an aliyin wa abi sa'idin wa ummi salamata wa abi huraira a wannan babin akwai hadisi daga ali da abi talib irin wannan akwai irinsa daga abi sa'idin al-khudri akwai irinsa daga ummu salama akwai irinsa daga abi hurairah Allah ya kara musu yadda wa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce hadis rabu alfan miyata ne hadisi mai lamba dubu biyu da da talatin da قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سندي زوى عبد الله بن مسعود شيما yace قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yali rajulun min ahli baiti wani mutum daga dangin gida na alibaiti zai zo i shugabanci yuwati osmuhu ismi sunansa zai daidai da sunana sunansa muhammadu dan abdullahi dan abdulmuttalib kala asim asim ya ce wa na abu salih an abi huraira kala asim ce abu salih ya ba mu labari daga abi ya ce. laulam lam yabqa duniya ad-dunya illa yawmun bisa da za a ce babu abin da isaura na daga duniya ta tashi sai yini ɗaya rak la tawwala Allahu dhalika hatta yalya to da Allah zai tsawaita wannan yinin har sai wannan mai sunan nawa ya zo ya shugabanci ya shugabanci mutane haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce to wannan shi yake cewa da shi mahadi an gane babun ga wani babi imamu tirmidhi ya bar mu yi suna wa huwa al-babu thalith wal khamsun kuma wannan babun shine babi na hamsin da uku حديث رقم بيو دنري بيو lamba 2232 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخضري قال أبو سعيد الخضري خشينا أن يكون بعد نبينا حدث من جزورا kada a sami wani abu a bayan annabinmu fasa'alna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tambayi annabin Allah game da haka Faƙala sai manzo Allah inda fi ummati al-mahdi a cikin al'ummata akwai mahdi ya kharuju zai fito ya ishi hamsan au saba'an au tisa'an zai rayu bakwai biyar ko bakwai ko tara zaidun shak shi zaidu mai ruwayar hadisi zaidun al'ammi shi ne ike shakka ƙala ƙulna muka ce wa ma za ka menene waɗannan biyar ɗin ko bakwan ko tara ƙala sinin ice shekaru ƙala ice fa ji juyi ilai rajulun fa yi sai wani mutum ya zo masa ya ce ya mahadi ya kai mahadi a atini a atini ka bani ka bani ƙala fa yuhsi lahu fi saubihi masa ba an lahu. ita sai kamfaci dukiya zuba mutumin a cikin rigarsa wa abin da zai iya ɗauka to sai ya ɗauka ya tafi haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wa qad ya min gairu wajhin an abi sa'id anin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba daga abi sa'id daga abi sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa abu siddiq shi abu siddiq din nan annaji ismuhu bakr ibn amr sunansa bakar ɗan amr Wai yuqalu bakar bin ƙais ana cewa bakar ɗan ƙais. an gane ku to wannan babin wanda suna za mu yi masa sai mu ce babu minhu kenan tunda shi ba ai magana ne akan mahadi ko to kenan wannan shi ba babu ne daga wancan fine to yanzu wannan da abin nan eh, abin nan mai ruwayar hadisi ice eh, ice mun ji tsoron kada wani abu ya faru abu sa'id al-khudri da ya ce mun ji tsoron kada wani abu ya faru na hadas bai al-hadas an gane ku wato wani abu wanda yake mummuna wanda ba a saba da shi ba kamar irin bidoyi da suke bayyana yanzu a riga tunanin a ce kowa Allah ne a ce kowa wani annabi ne wani kaza wani kaza an gane ku an gane ku to sannan yana nuna shi ma mai karamci ne irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba zai kai manzan Allah karamci ba sai ya zo ya ce ba ni ba ni kuma sai ya ɗauka sai ya bashi an gane ku باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام وهو الباب الرابع والخمسون بابي نهم سنة هدو abin da ya zo na saukar annabi isa ɗan maryam alaihi salam kafin kiyama ta tashi annabi isa alaihi salam zai sauko hadis rakam alfan miyatan salasu da salasun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da talatin da uku قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب Ana bi horerata da rasulun sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa abi horera Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah so sallam ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wannan da rai da yake hannunsa la yushikan na ayyan fi kuma bin maryama hakaman maqsita ya kusata dan maryam bai sako a cikin ku ina mai hukunci na adalci fa yaktiru salib sai karya cross gici wa yaktul ya kashe aladu wa yad'u aljizya kuma ya ajiye jizya ba zai karba ba wa yafidu almal dukiya zata kwarara kowa isabu kuɗi hatta la yakbalahu ahadun har in zaman ba wanda zai karbi kuɗi kowa ba ka ba kuɗi sai ce baya so yanzu wani sai ta Allah ka kai da wannan lokaci to lokacin fa fitina ta bayyana fa kenan an samu matsala fa kai kana son sai ka rayu sai ka dogon rayuwa sai ka kaza kaza kaza an ce za a kai lokacin da sai an nemi mai karɓar kuɗi an rasa saboda kowa yana da shi to wannan lokacin fitina ta faru kenan wa zai kwashe wa wani mai gidansa wa zai kwashe wa wani kwatar kofar gidansa wa zai wa da kaza wa zai kowa ina da dalilin da zai sa dan wani ba shi da shi yi masa abin da yake so ya masa sai a je a yi maka noma saboda wanda zai maka noma shi ba shi da kuɗi sai a je a yi maka kwadago saboda wannan zai kwadago shi ba shi da kuɗi a yi maka dako a yi duk wani abu da za a yi maka sai a yi maka saboda a sa karɓi kuɗi a hannunka to ga lokaci zai zo kowa kuma ina da kuɗi to waye zai wa wani hidima kowa zai koma yana wa kansa hidima kenan an fahimta babu ma ja a fi dajjal babi abin da ya zo cikin sha'anin dajjal wa huwa al-babu al-khamis wal khamsun shine babi na 55 hadith raqam alfan mi'atan 34 hadisi mai lamba 2234 قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثي سند ياتك إذا أبي عبيدة بن الجراح الله يقارى مسيدا أمين هذه الأمة وإنما زال يتشين أمين ونا الأمة يتي ناجم زال الله صلى الله عليه وسلم يتي يتي إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه babu wani annabi da aka yi tun bayan annabi Nuhu face sai yi wa mutanensa gargaɗi game da dujal wa inni unzirukumuhu to ni ma ina yi muku gargaɗi game da dujal fa safa hula na rasulullahi sallallahu sai manzo Allah sallallahu ya sifanta da shi fa sai ya ce. la'allahu sayudrikuhu ba'd marraani Marra'ani aw sami'a kalami ta yiwu sashen wanda iganni ko iji magana ta iriski zamaninsa ƙalu ya rasu rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah kai fa kaifa Yau ba iri to ya zukatanmu suke a wannan lokaci sallallahu alaihi wa sallam qala mithluha ya'ni al ba sai ce kwatankwacin ta ina nufin inda zuciyarku take a yau haka take au khair ko kuma ta tafi alkhairi game fiye da yanzu وفي الباب عن عبد الله wa بسر وعبد الله بن مغفل وابي هريره wannan babi akwai hadisi irin wanda daga Abdullahi dan Busur da Abdullahi dan Mughaffal da Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda wa hadha hadisun hasanun garibun min hadisi Abi Ubaydah bin al-Jarrah wanda hadisi ne kyakkyawa bako daga hadisun Abi Ubaydah bin al-Jarrah la hu illa min hadisi Khalid al-Hazza bu san shi ba sai daga hadisun Khalid al-Hazza باب ما جاء في علامة الدجال وهو الباب الثالث والخمسون بابي na hamsin da shida abinda ya zo cikin alamar dujal yayin aka gan shi za a gane shi hadis ragab alfan miyatan hamsin da salasun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da talatin da biyar قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فذا الله صلى الله عليه وسلم يا بيجي cikin mutane fa asna ala Allah bima huwa ahlu sai yabo da kambama ga Allah da abin da ya dace da shi summa zakara dajjal sannan Maza Allah ya ambaci dujal fa sai yace inni la'unziru kubuhu ina yi muku gargaɗi game da shi wa ma min nabiyin illa wa kada azzara qaumahu babu wani annabi face ya yi wa mutanensa gargaɗi game da dujal wala kada zara nuhun qaumahu haƙiƙa annabi nuhu ma ya yi wa mutanensa gargaɗi game da dujal saƙulu lakum fihi qawlan Zan gaya muku wata magana cikin sha'anin dujal lam da nabiyyun liqaumihi ba wani annabi da ya gaya wa mutanensa wannan maganar da ne zan gaya muku ta'lamuna annahu a'waru za ku gane shi shi ne eh, ido eh, wato harari garke ne wa inna allaha laysa a'war Allah ko idansa ba harari garke bane qala zuhri imamu zuhri yace wa akhbarani umar bin sabit al-ansari umar dan sabit al-ansari ya bada labari annahu akhbarahu ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi ya bashi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawma idin linnas cewa annabi sallallahu alaihi ranar ya faɗa ga mutane wa huwa yuhadhdhiruhum fitnata yana musu kashedi da tsawa akan fitilar dujal in ya bayyana zai zo da fitina sai wanda Allah ya taimaka shi ne zai kauce mata ta'lamuna annahu layyara yara ahadun minkum rabbahu hatta ya mota ku sani ba wani ɗayan da zai ga ubangijinsa daga cikin ku sai ya mutu da innahu maktubun bayna ainihi kafir shi mahadi eh, dujal a gaban fuskarsa an rubuta sunansa kafir yaqra'uhu man kariha amalahu wanda duk yake kyamar irin aikin da yake yi to zai karanta shi na fuskarsa an rubuta an gan shi kafiri za hadisu sahih wanda hadisi ne ingantacce hadisin abu alfahad bi a tashi sai tuna salasun hadisi bai lamba 2236 قال na عبد بن حميد قال na abdul razzaq قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah su sallam ya ce hadisi Abdullahi dan Umar tuqatilukum al-yahud yahudawa za su yaƙe ku fatu alaihim sai a tsora ku a baku nasara a kansu hatta ya hajar ya muslim har sai dutse ya riga cewa ya musulmi hadha yahudiyu wa ra'i wara'i faqtulhu ga bai hude bayana zo ka kashe shi haza hadisu sahih wanda hadisi dai ingantacce an gane ko to dai manzala su salam ya yi tsawa game da dujal gashi nan to waɗannan wasu malamai su suka ce ayyuka da ake yi na kafirci yanzu da sunan addini shi ne abin da ake nufi da bayyanar dujal ɗin ayyuka ga sunan ana yin su da kafirci da sunan addini a ce ga wani shi Allah ne ko a ce ina da magana ta fita Allah ko a ce ya kawo maka eh, guda ɗaya da ya faɗa sai ka faɗi ta Allah sau lala gashin tinkiya sannan ka sami ladin nasa guda ɗaya fitintunu ga sunan wannan wanda duk bai ji wannan abin kafirci ba ne to mai gane ainihin Allah bai san Allah ya fi kuma kenan babu ba ja'a bil aida ya khruju dajjal babi da zai bayanin ta ida dujal zai fito wa huwa babu sabiu kuma wannan shine babi na 57 hadis rakam alfan mi'atan sabon wasalasun hadisi mai lamba 2237 قال حدثنا محمد بن بشار وعمر بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع قال عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin sanadi zuwa abi bakar da مغانا magana ما رواير من manya نوكو أبو بكر da siddiq الله يكارا بسيدا خير هذه الأمة بعد نبيها بعد نبيها الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان دوجل زي فتو تبنغر الجبس أدى قوتك سعادة شانيت خراسان يتبعه أقواب ودنس متانين منسا ka anna wujuhahum al-majann al-mutraqa kai ka ce ainihin fuskokinsu wata garkuwa ce wanda aka ɗora wata kan wata wato su tana da teɓa sun yi teɓa a fuska an gane ku Allah ya sauƙaƙa wafil babi an abi huraira to aisha a wannan babu akwai hadisi daga abi huraira da nana aisha Allah ya kara musu yadda wa hadha hadithun hasanun garib wanda hadisi ne yake kyawa baƙo wa garra abdullahi bin shawzab an abi tayyah wa la na'rifu illa min hadith abi tayyah abdullahi dan shawzab ya ruwaye shi daga abi tayyah kuma ba mu san shi ba sai daga hadisin abi tayyah باب ما جاء في علامات خروج الدجال وهو الباب الثامن والخمسون babi na hamsin da takwas abin da ya zo cikin alamomin bayyanar dujal hadis ragam alfahad bi atan samanun wa salasun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da talatin da takwas قال حدثنا عبد بن عبد الرحمن قال اخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب, قطيب السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث ان سنة ديزو معاذ بن جبل الله يقارى بس يدادك عن النبي صلى الله عليه وسلم يشي الملحمة العظمى سوكيكي نيانا بغية ما في جرمى وفتح القسطنطينية da fito cin nasara kan al wa khurujin dajjal da bayyana dujal fi sab'ati ashhur za su kasance a cikin wata bakwai ne to da haka lokacin da aka samu wannan to shikenan an gane ku al-malhamatul uzma wato fada yaƙi da za a yi mafi girma da buɗe a lokacin sai zama duniya ko ina tashi hankali ake yi an gane ku. وفي الباب عن الصعب بن جسامة وعبد الله بن مسر وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخضري وأن باب أخوي حديثي إروانا دقى الصعب بن جسامة عبد بن مسر da Abdullahi dan Mas'ud da Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara musu yadda wa hadha hadithun garib wanda hadisi ne bako la na'rifuhu illa min hadisi من هذا الوجه بمستشبه سيتوانا فسكا حديث رقم 2200 tisun wa salasun hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da talatin da tara قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جهة بن سعيد عن أنس بن مالك قال سعد أنس بن مالك الله يقارى مسيد دايتي فتح القسطنطينية مع قيام الساعة za a ci Constantinople da yaƙi tare da tashin alkiyama kala mahmud ya ce haza hadithun garib wannan hadisi ne bako wal ya hiya madinatur rum ita qustantiniya ita ce kasar rum tuftahu inda kurojin dajjal za a ci ta da yaki lokacin da dujjal ya fito wal qustantiniyatu qad fi zamani ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an ci qustantiniya din nan da yaki a zamanin wasu sahabbai na annabi sallallahu alaihi sai dai ba wannan cin da yaki annabi yake nufi ba shi da yaki ne wanda bayan sa babu wani wallahu alam to kuma da zamu kwana